rama zali rama magangari sai kura na dula hankali ya tashi yanzu kan uwa tana rasa danta. kai in baka ga tari baka bauta garba dan uwan ibrahim dan gulbi kar ta sankar ni ne buban dan gulbi a jihar kanan dabo akwai wani katafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global sanaje motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan dahabo nigeria domin kasuwanci ke kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo ka gane ko mm. ya kashe cin naka mm. ya kashe shagon amadi mm. aka zo aka yi dan da sanin gidan ɗan kanta su dan ladin ga su ɗan buhagon moron ga biyu ya buge su ya zo dai damban da ya bashi matsala hmm. shi ma ba faɗuwa ba wallahi ta yi da gudu hmm. sai ya ce ran nan bai damba da kowa sai da almara na bacira ce ƙarya yake hmm. don sun yi da na bacira bai bige na bacira ba ya fita da kyar hannun kasan na bacira ya damban hagu ya iya damban hagu kwarai da gaske ya iya damban hagu to lokacin da ya yi hakan nan ba hagu na tasowa shi hmm. ba ago in ka kula da shi bai san ana bugun haɓan nan tashi hmm. na baci rana ba shi kaf hmm. sai juya aka fesa ruwa aka dawo ga ni ga mai gida ga alhaji baba budan kai Allah ji kan musulmi aka yi waka aka dinga masu waka aka dawo dambe dambe da turmi biyu aka yi bai ƙara ba sai abu ya zama hada yan fando gari wannan bangaren in dai akan gurin haɗa ne sai dai a mutu na'am jamus hmm. in akan jamus ne sai dai a mutu ba na manta da ɗa da uba kamar ni da babana alhaji garba hmm. dan uwan ibrahim dan gulbi hmm. in ba na ba cirawa adda baba mu bai ba ya ba hagon dutsen mare <laughs> adda haka an kai gabana ni ba hagon dutsen mare nake so Eh, ko kuma na bacira baba ba eh, bahagon dutsen mare ke so aka yi wannan abu aka gama mm. washe gari sai sai bahagon dutsen mare ce wallahi ya shirya mm. <clears throat> duk wanda ya kama shi don ba al'ummar wabi ka je ka gama kowa don ɗaya ne ba ƙari da shi da al'ummara nan ka in wata martaba ce in wata sadaukantaka ce an gwada mai an nuna ma bahagon dutsen mare wallahi da aka taka dambe a koro su sanin gidan dan kandan ga su shagon amadi su sanin cin naka su nasiru filo su ashiru horo ce kowa ko mage ka san shi al'ummar in yi magana hmm. to dole ka koma ne ce ku bari inda bari da shi dan gulbana waka dan faro ruwa da kada al'ummara hmm. ala gaishe na gaishe ka ko lokacin ana yaƙi takobi aliba ya gudu ya ba waɗa hmm. ya an kai mai kiɗin mamma ya cika bakin nan kasan akwai wani abu da za ga al'amura na yafi hmm. ya yi wannan abun ya jayi wando ne kawai hmm. ka taki al'amura gudu zai yi gurin maɗa yan kallo iwu ake dai al'amura ba zai iya ba hmm. kai da ya yi wannan martabar tashi eh. bago ka san shi ba jira yake ba kawo hmm. dambe hmm. wallahi kawai kaf da hannun bago mu dutsen mari hmm. ni na baka wanga labarin duk wanda za ka ga mu ga na gani da ido na <laughs> to da alin mure ba shi wani kif lokacin gidan zana ne zana ce ya ƙara jawo shi ka san bai bari a faɗi ali yana son kita da gaske ya ƙara mun masa ya koma jawowa ya ƙara mai masa hmm. wallahi ta zana bagon dutsen mara hita da gudu da gudu aka fasa zana ya hita zan tuna maka wani abu ila in mantu haka yi ka tuna mhm. ya dambin shehu lamba da bagon dutsen mara hita so ai wannan eh a'a a shafa ka faɗa mana time ta gari ya gaskiya ya faru an zo wurin hagu ya faɗi ga dambin nan ko bai faɗi ba masha Allah shine zaka wa mutane bayani don dama nan gaddamar take a ah, gaskiya gara da ka tunatar da ni na'am dan adam ajizi ne na'am ta gina bayan duk mun wannan zagaye mun dawo hmm. mun dawo ta gina a lokacin ciyaman din karamar hukuma na ta gina hmm. ya dawo da dambe aka zo hmm. tun lokacin galmar shanu na dubu biyar a wannan lokacin har kyautar galma shanu an wa mai gidanmu shi baba ibrahim yawa an kaje gaba faɗa mu ne na'am <clears throat> bi da rinji da hannu shehu lamba bakura kwarai da gaske eh? <laughs> kwarai da gaske shehu sai allah ara mai rana ya kawo tashi nan kuma wannan wani ɗan lokaci nan ta gina mm-hmm. nan ta gina nan maraba mm-hmm. ga dambe tsakanin bagon dutsen mara da shehu lamba bakula ga dambe tsakanin bagon dutsen mara da shehu lamba bakula kiɗi muka yi wallahi al'amin ina gaya ma da allah ara mu shehu lamba bakula rana rage tsawo bago A kawo bugu a kazari ya ba shuri ya koma tasowa yana bugun ciki ne hmm. lokacin da bago zai koma sai shehu ya dawo da hannu kawai babu ya gurhane sai ya gurhana wallahi to a takaice dai ya faɗi wannan yanki ke ya faɗi shine ansa tambayar so da so guda ya faɗi duk tashin da an kai duk yawon da yayi abin da an kai so guda ya faɗi wannan yanki idan wannan ma wani ƙarin bayani ka gaya shi wannan magana sai amma ba shi lambar ka babu fatashi an sai lambar bakura ya kashe bahagon dutsen mare ta gina masha Allah to wannan shine shine gaddama kuma al'amin eh. mm. da swaya ta waye eh ba na manta sai da muka kama shi walan babba kura kun ka kama shi kamowa da gudu yana yabo ne ya lalace wayo yabo ne ya lalace da ya kashe bago da ya kashe bago inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ya zare ko kuma cewa yake ga kurciya nan tana kira ne ga ta nan tana kira ne na ga ma wannan time din akwai yan a mutu inda akan bagon da tsumare ne Lalle ya shi nan ba ya rasu ma ni na je garin su wallahi an ce min sai da ya tabin hankali ma sannan ya samu tabin hankali wurin dambe sannan ya rasu. Ni na ga ma wannan to amma a wannan time mm. gaskiya Shehu Lambu Bukuru ya warke. Mm. an ka ɗauko shi an kai gida da shi saboda ban mancewa mun haɗu da shi maru. Kun haɗu da shi maru. Eh bayan wannan abu. Masha Allah. An ɗan sa wani ɗan dambe nan na gida an kira shi Alhaji Ibrahim Dangulbi. Mm. Mun haɗu da Shehu Lambu Bukuru maru. Masha Allah. A shafa ainihin ka fara waka. Ka kirkiri waka da kanka taka ta kanka. Mm. Waka fara yi waka. Ko da ɗan damben gida ne, ko karamin eh, yaro ne wanda ba bai hice ba, wa ka fara yi maka dai kirkire ta taka ta kanka. Gaskiya dogon ausha ne. Wadda ba ta baba ba, ba ta baba ba kuma ba ta baba ba. Mm, taka ce ta kanka. Ta kuma yayana ba mm. Alhaji Musa ɗan. Eh, ai shi nika nuhi. Dogon auta. dogon auta shi ka fara ne ya waka da kai ma dogon auta take na ce sarun dawa da dama mm. dogon auta eh, sakido mm. shi dogon auta ka yaki har ya samu yan kuɗi na ya bani mm. to shi dogon auta ban dai cika ma baki ba gaskiya a makaɗan dambe ban ga mutum wanda su nuna masoya irina ba kamar ala zuma ne da mun ka taso da mu ma gani mm. na sha an ga ala zuma in yi dambe mm. a ɗakin alhaji ibrahim dan ya kwana ka tambaye shi wannan magana a zazzage kuɗin dambe mm. na ala zuma ali zuma ya kyarga da shi da alhaji ibrahim dan gulbi sai a yi maka kudin kashi uku nan da kaga ganin Ali Zuma har gobe har jibi bai mm. dai hudda irin wannan da mu amma muna ganin mutunci ne kuna ganin kuna bashi girman da Allah ya bashi Ali Zuma ya san mahaihata Allahu akbar ya kwana gidanmu a tura magana ya san mahina mm. tunda kaje abin da na ga ma yanzu ko mm. to amma ya san mahaihata ta yi mai to ya ci ta eh, eh, gasa mai hoci ya ci ta bashi ruwa ya sha na'am ban san iya kwanan da Ali Zuma ya gidanmu ba ban ilisawa Allah akbar na gani da ido na ala zuma zai yi dambe ya zazzage kuɗi gaban babanmu mm. ya yi musu kashi uku mm. ya ɗauki kashi guda mm. ya ba ɗan gulba kashi guda ya ba yara ne kashi guda na gani to haka nake da dogon auta dogon auta duk inda ya yi dambe ɗaki na za a zazzage kuɗi ba kuɗe ne ya zube su gaban ka ba insha Allah na'am na samu kalubale game da dogon auta zaria wurin irin yan daba haka ni ko ni lokacin ba jin magana da ke ba ina cin maganin gari <laughs> wato yan sara suka eh. mutanen su ahaman makera na'am <laughs> dole ke sai ka taba ahaman makera kai da ka faɗi wallahi da shi da yara ne yan sara suka ne ina gaya maka to ni dai amma ni dai dole ya kyale ni wallahi to da san inda nake ina jin ka a shafa <laughs> sai muka zo mm. ina ta ya zariya sai aka tare ni mm. cikin layi lungu haka ina ta ya. Mm. ai wannan ashifan shi ba kude ne wallahi akan dogon hautun nan yayin faffar kaka ana yara guda hudu biyu gaba na biyu ba na na tsaya na ce me wannan kawai sai ɗaya fitar da wuka ci aikin banza ni wuka kuma kawai ne ciki ne shi ne wukan hmm. da Allah ya taimaka ina ciki ne ina min zuwa ɗaya sai na bar shi nan kawai na ɗauki wukan ce bari kashe ka da ita sai na buga mu kaina kawai ga talawi ce dan Allah dan Allah dan Aliku da Garba Zaria mm. dan Aliku da Garba dan Allah ni ne kai mu ni ce kai ne Ganda ya samu sa'a ka bai gaya ma eh. shi ne ya so ya samu sa'a kai hambarar da kai eh, eh na tadda wukan na bashi abu dai na ce tashi tahi ai kuwa zuba da gudu dogon auta mm. akwai wani mai gida ne babba Kano mm. in Allah ya so yanzu yana jin mu hmm. babba Kano uban dan mamma akwai turakin kudawa akwai soja na gwambada hmm. wa'annan lokacin hmm. har yanzu muna tare da su amma na anshi kudin su fiye da yadda kake tunani saboda dogon auta gaskiya ne wallahi a shafa ba za mu haye cikin yakin dogon auta ba mm-hmm. amma kaɗan minti guda tak ba mu ka san shi dan dambe wani sa'a waka yake wani kuma yaƙi ne ka sa'a insha mai waka wannan gaskiya shi dogon auta cikin su sa'a waka ce ko kuma yaƙi ne yasa an kai samu wannan waka dogon auta wallahi yaƙi gare ba mu dan takaitaccen yaƙin dogon auta sai mu wuce gaba don ka san abubuwan da yawa to diba alamin mm. a yan damban arewa da mun da dogon auta bai damba da shi ba waɗanga dai hasani a'a kai sani ya sha kashi ya haɗu ya ji magana a bai haɗu ba gaskiya ban taɓa ganin inda sani eh, ya dogon a wata bige sani ba amma dai kan dambe ana yi zane mm-hmm. eh, kasan eh, ai dan maraki ne dan maraki ne ganganci mai taka mutanen ba zai bige dogon auta mm. amma haka ana dambe a shafa akwai mutanen da na wannan yankin waɗanda sun kasanka wancan yanki da ne maka magana mm, irin su zanyero ta gina an ce ah, min a shafa haka baki dandan dambe ba ka da dandan da aka so kamar sani ba hagon dan ali gaskiya ne gaskiya gaskiya ina son sani wato gaskiya ce an ka faɗi game da sani ba hagon dan ali sani ba hagon dan ali ina so ne me haɗa ku ya an ka yi na kun ka mm. alhamdulillah na'am sani ba hagon dan ali a cikin yaren alhaji ibrahim dan gulbi ya ɗauke ni tamkar ƙane ne wallahi duk inda sani zai dambe mm. shi ma kuma yana son inda baban meki mm. idan ya damban shi al'amin mm. duk abin da ya je sallama kowa ni na kaso daban ne don dole in kana so nan lokacin duk inda ya hito ina tare da shi duk inda ya hito ina tare da shi akwai wani yaro mijin hajiya nan maraban jos yake hmm. maraban jos yake yanzu shi ma allah ya masa hali to haka za ka gani mu tare da shi da mijin hajiya da sani bagon dan ali sani bagon dan ali masoyina ne ina so ne kuma sosai to shi magana yaƙi ko sani bagon dan ali akwai yaƙi ko kuma dai sani bagon gulbi akwai yaƙi akwai yaƙi ga sani bagon dan ali akwai yaƙi <laughs> to kuma an ce min gaban ka abu bagon nasara ka magani ne to kuma an ce min ko abu bagon naku ne wato ka ji wani abu eh, eh al'amin sokoto na'am sani bago abu bagon nasara bai magani ka san me yasa na ga maka shi ho maganin mutum mm. ga dandan dambe abinda muka cewa magani in ka dan damba ya shigo dan damba ya shigo ah. ka kasa zuwa inda yake ka kama shi dambe ah. tafi a ce sani ba dan ali na eh, ba abu bagon nasara na na bige sani Ba dan ali to shi kuma yana buge shi to kaga kalwa ta san inna kwarai kwarai inna ma ta san kalwa kalma hausa ce wannan sai dan hausa gaskiya ne a shafa eh, eh, lokacin yanzu misali shi fatan na waka kama da kake yi ni nawa ra'ayi ne zan gaya maka abin da na fahimta ba wanda mutane sun ka fahimta ba na ga kahiyan irin fatan ɗin waka alhaji bube bisa ga ta gida za ka yi waka da bube yi so goma kahin ka yi irin ta alhaji ibrahim zan baka misali cikin waƙoƙin alhaji ibrahim dan gulbi ina ganin in an ci waƙan mamman burus waƙa kandami waƙar ah, ga wannan ɗan damben guda ka tuna min su uku ne lokacin kan da mi mamman bruce lawalin ɗan dumi lawalin ɗan dumi mm-hmm. to cikin waƙoƙin ga akwai wadda ma sai an saka sannan ka yi ko kuma sai ka ga wani wanda ka son waƙan nan sannan ka yi ta amma kana iya share yini kana waƙa ba kai waƙa ta guda ba to ai ka faruwa ji wani abu mm. da da bube mm. da dan gulbi alhaji ibrahim haka kai ba ka iya ga wakar da dan gulbi ba ka iya ga ka ce min waka su kala guda ta don wani wallahi yanzu kai da dan dan su na hika wakokin su ashe wallahi na hika a jide yanzu ni a ji wakokin alhaji ibrahim <laughs> da na bube da na alhaji musa wallahi ina da waɗanda baka da don na kana farfaganda kana yada wata waka baka san gare ne ta hito ba duk duniya kwa ji ta gare ne ya <laughs> same ta wata waka da ya masu eh, Hassan Bingi su lawalin kagara wani tsohon rakodin to kaga wannan to na gamsu da maganar da kake ma al'amin to saboda haka su waɗancan waƙoƙin mm. ai na dani na dani kuma mm. kamar yadda na gaya ma mm. yanzu yanzu shagon Amadi sanin gidan ɗan Kande Eh, da sauran 'yan dambe ga su kana ya cewa a dan gurbe ma sanin gina dan kan dawaka ko gulbe ma sanin gina dan kan dawaka to ya lamarin yake warware min kila ni a cikin duhu ko ka gani warware min in gani mu mm. waka mm. yanzu na ga ka hira da baba baba bube na ga hira karshe ƙwarai da gaske ba guda ba ba biyu ba <laughs> uku ba ma da yawa yi eh, don ko gobe an ka haɗu kuma sai an yi me ya faɗa don abubuwa ba su ƙari kana ita wata kalma da ya eh, faɗa ba ya ce gona ce to haka muke mu mm. mu kamar yadda na gaya ma jami'a ce ko mutum ya da ko kar yadda mm. dan gulbi an kai alhaji ibrahim dan gulbi mm. dan gulbi an kai buge dan gulbi dan gulbi an kai eh, alhaji musa dan gulbi na'am nawa kenan uku ka khalisa aka yi eh, abu waziri allah ji kan musulmi ni da na taso yanzu duba dan gulbu an kai ashafa hmm. dan gulbu an kai rafsan hmm. dan gulbu an kai eh, isufu hmm. dan gulbu an kai safayanu dan yanzu mutum nawa kawaka bana gaskiya ni ai dama za mu kawo nan fa dun ban ma iso wannan gaba ba don akwai abin da ni ka burge ni da wannan bangare gaskiya sosai ina zuwa bari mu tuna ma wata magana da kun kai da baba kace ka ganna can ga yare can da yawa amma shi ya kaman koyau da gobe girma ya kama hmm. eh, ba yaran tare da shi ƙwarai da gaske ya ce yi eh, ni yadda hmm. abuna ni yadda abuna kuma ya ce dai abin da ya ce in tuna ma wayo ka kai mai sai ka yare na yare na ina zuwa wurin <laughs> ina zuwa wurin ina zuwa wurin ai hmm. ya ce ni yadda abina ƙwarai da gaske haka ne haka ne haka aka yi za a bi shi yanzu akwai yaran da suna can wuri ne Mm. suna ta koyo ko suna ta koyo na gane su na mai mai magana su mm. to bari in koma gida hazo da za'a wai sai ka janto cikin su a'a ai sai sun taho kai ko uwa ɗaya uba ɗaya ai ba wasa bane ba wasa bane eh? tabbas to kai uwa ɗaya uba ɗaya ba wasa bane in ka ɗauko kuma sai ya sake ya ɗauka wasu ya sai shi kuma ya koma ɗauka tun daga munan mu Allah ya mu zara'a da yawa wai ana nihin bancin yaran na yanzu akwai wasu masu tasowa waɗanda ka iya canjin waɗannan yaran da a can wurin baba wai gida eh. ka al'amin wasu ma suna makaranta yanzu magana da muke da kai Allahu akbar wasu suna makaranta allo hmm. to to haka muke hmm. sai in bari sai in ji waka hmm. sai in bude shago su to nan namu sai in sata ciki idan baba ya yi waka yau sabuwa yanzu na ji wata waka ramadan hmm. ban taɓa yin ta ba aigo baka taɓa yi ba ban ji ka yi ta ba to tana nan shi hmm. shekararru sun haɗa mai hmm. haka ne haka ne jalle shekaru sun kuma ko gobe akwai waka akwai ta sosai don na ga haka nan sakkwato ya je ya esko yaran dan mauye kawai ya yi amo sun buga mai kiɗi to sai wani ke cewa bayan hili wanga dattijo da haka gani in ba makarfan an ka an sa garba kullun ya taho sai ya zo da sabon salo to to wannan sabon salon mu kuma yan yanzu in muka ga a ah, wancan abubuwa na da ne hmm. mu kuma yan yanzu da mun sai ku zamanantar da gidi sai mu sai mu mai kuskure ma wannan gaskiya ne wannan gaskiya sai mu kuskure ma sai ji abun ya tafi ta yan dibi waƙar zazu ai na tana saki kuma ka ji kwarai na ji a wallahi to a ka ji shi da fara ta kwarai da gaske ni don dai gabana an ka bada umarni a kirkiri wakan nan gabana to yayi shu ya kalli yare ya ce to a jihar kanan dabo akwai wani katafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global sanaje motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan dabo nigeria domin kasuwanci ke ki kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo